Seju ya ka zauna kana ta kallo, je ka yi wasa, yanzu lokacin wasanni ne. Ga yara 'yan uwanka kowa yana ta wasa? Ka zo ka yi wasa da su mana. A'a ah, malama akwai wata 'yar matsala ce. Me kenan? tsayin lilan kafa goma ne ni kuma tsayi na kafa hudu ne idan har na hauto dole zan fado kasa mama ta zo tana wayo Allah baba shi kuma yanzu yana kai co to yanzu din me amfanin haka idan ka miƙe kana tunani irin haka ba za ka iya komi a rayuwa ba wayo wayo yaro sannu sannu sannu ko sannu kada ka yi kuka sannu kai teja Ka bani satan amsa sai in kwafa kaji? Ba zan baka ba ba kyau satan amsa. To wallahi in dai baka bani ba ina tabbatar maka abotar mu da kai ta zo ƙarshe kenan. To yanzu ya zan yake nan ba na so abotar mu ta lalace kuma bai kamata ne abinda ba daidai ba. Dole fa ne wani abu. Gashi malama tana matsowa yanzu ya kamata na bashi. Kai me haka? abokina ne yake so da bashi sata amsa shine zan bashi ka dauka chocolate ko biskit ne da zaka dauka kawai ga bashi ko so kuke ana ku jarabawar gara a hana na rubuta jarabawar malama amma ba na so abokina ya fadi to ban yadda da wannan ba kanka ka sake kai hakuri aboki ba komi ko da na fada a jarabawa na yi nasara abota gaskiya kai abokin kirki ne ku da wannan lokaci muna godiya ga duk waɗanda suka zo taron wannan makaranta na shekara Da fari za mu ji daga bakin Malam Nanda Kisho, shugaban kamfanin Vision Soft Solution. Ta hanyar gidauniyarsa yana ba da tallafin kiwon lafiya kyauta. Haka zalika yana gudanar da gidajen marayu da gajiyayyu. Sannan yana ɗaukar nauyin karatun yara. Shi mutum ne mai kishin mutuntaka wanda yake ganin cewa ba sadakar da ta kai samar da ilimi. Muna maraba da wannan babban bako. Bismillah dukkaninku barka da warhaka mahaifina yana yawan faɗa min cewa girman matakin da ka kai a rayuwarka ba ita ce ɗaukaka ba adadin mutanen da ka cicciba zuwa matakin sama wannan ne adadin ɗaukakarka ni ma da wannan tunani nake aiki ka yi aikin alheri sai aikin alheri ya bi ka yanzu kuma zamu gabatar da ɗalibinmu da ya fi wanda mai girma nan daki sho zai mika wa lambar yabo ta zinare a daidai wannan lokaci taho ta ja duk da cewa shi yaro ne ya fahimci halin da muke ciki ya mai da hankali sosai akan karatu ni mana lura da fiye da matsayina na akawu wannan yaron zai cimma a rayuwarsa <laughs> na ce kamar na yaro <laughs> daga yau nauyin wannan yaro ya dawo na duk wani abin da yake so ya karanta ni nan zan tsaya masa yaro gaya min me kake so ka karanta sarrafa zubin na'ura nake so na karanta yalla bai oh injiniyan na'ura yake so ya zama to amma kowa ka taba likita yake son zama ko kuma lawaya amma kai me yasa kake son zama injiniyan na'ura saboda idan na zama injiniyan na'ura zan kance tare da kai mhm. umma ta ce a koda yaushe na dinga taimakon waɗanda suka taimaka min yalla bai da kyau yaro me ya faru ne ya har yanzu tija bai zo ba ba shi ya kamata ya gabatar da jawabi ba yana hanya ya ya kuri jama'a ya kuri yalla bai na kuri yalla bai barka da safiya domin tafiya akan hanyar da ake biyo da gobe kana buƙatar hange domin kuma sama mutane hanyar da za su tafiya akai hangen nesa kake buƙata hangen kamfanin vision soft kenan manhajar shirin rubuta jarba ta ɗalibai manhajar noma ta manoma manhajar kasuwanci manhajar tattalin kuɗi kun san duk mun sarrafa waɗannan manhajo hallau za mu wallafa sabuwar manhaja mai sabon hange alkalima sun nuna mana cewa a kasar india adadin mutanen da yunwa ta kashe ya fi wanda ciwo ya kashe mutane da yawa suna neman damar taimakawa kuma sukan yi kokarin taimakawar ta hanyar kungiyoyin agaji sanadiyar hakan sai a damfare su amma ta hanyar wannan manhajar talakan mai bukatar taimako zai iya taimakawa mai bukata kai tsaye ba shamaki haka zalika ba dan tsakiya domin tabbatar da agaji yana isa inda aka tura shi bayan al'umma gwamnati ma za ta iya dubawa ta gani raba kasar India da bakin talauci shine burin wannan shugaba namu na ya haka ce ja duk wannan basira ta ka kawai ka makale a nan wajen ka da kamfani na zan baka albashin miliyan ɗaya ga babbar mota ga babban gida kuma har girma ma zan kara maka <laughs> ba dan burga ko kwalisa nake wannan aikin ba dan farin ciki nake yi ki hakuri ba zan iya ba kai dai ba za ka canza ba <laughs> kai yalla bai me yasa ba za ka amshi tayin ta ba ai yana da gwabi yalla bai dole cewar zan samu mota da gida da albashi mai kauri a can amma ai babu kai a can yalla bai halarci fa shine dole da ba a manta mafari to ya kai kaga kai sauri ka zo rafin farkar durgam to shikenan gaskiya kana su fuska gaba a nuni ko ba kuka kake ba balle yanzu da kake da Allah dina da waye ta hado ku yayin ta ne su burbude ka ko ta ne ke ki gaya mana me ya faru sai mai kukan tare mu ta ka ka shi zance ba ba su ba a ta ga amar yawa yawa karaso ga wuri nan karaso ke ga ya ki gaya mana me ya faru ka tambaye a a'a mutum ina me faru ne ni da aka yi wata yabi <laughs> tambaye duk waɗannan raunukan fa aka yi ka same su ne na je shagon aje ne zan siya iphone abokina kana ji ya kai gobe budurwa ta za ta ƙara shekara waya mai kyau nake so ina so a ida ga iphone ce amma kada ta wuce dubu biyar haka ne mm. to karɓo ce nake amfani da ita gaya aje to ya ne kana lafiya lafiya kalau wayar ya danna fa har yanzu tana bashi matsala ba a ji da ke kuma batirin ma baya zama babban yaya na gaya ma wannan ba za ta gyaru ba fa shine aka daure ta aka da kyauro sai ka ce an kikitse kan mace to ai saboda ka taɓa ɓari ne ke iya haka? Ka san yadda yayi ke kaunar wayar na ka fasa? Ba iya fasa ba na yi sukuwa a kanka na murkushe ka ka ka ka musata. Kai waye? Ka sake wata magana kai zan ki furin tattake. Hamagon banza har wannan cewa ana zancen iphone vivo phone touch phone touch phone ipad laptop sai dai waɗanda ake magana a kai a lokacin da duniya ta sauya duk kai kana yana kai dala kai shiru dala ka manta da shi bi iya bakinsa bane kai daga taman irin waɗanda dai ba a fahimtar da su to kullum a jahilci suke ina ya dandan yake Kai, wacce ne ya nan? Eh. Ku ɗauko shi da motarsa ku haɗa da wannan tarkacen wayar. Ku rugunzuma kai tsaye zuwa gidan tarihi ku sanka masu. Ta yadda masu wucewa za su tsaya su yi kallo. Hai, amma dai haka wannan wayar ba za ta gyaru ba ko? Ina. Amma shi zai gyaru ba? Yadda ka san za a yi sakwara gaskan ga kirɓata. To amma kai a lokacin me yasa baka fece ba? ko kafa da zanyi wannan tunanin ba su mara ba su murmuna zalla kawai eh. duk yadda aka yi makaranta duka suka karanta da kyau da kyau sosai su sun jira matsalar su ta waya kai kuma ka nemi matsalar su ga ai ba ma wani sosai ka kunkusa ba mu je likita ya duba ka a sama magani ko an je ba to me yasa yau ne ba an je ba ciwon naka zai harbu fa yayi ban ma mu je musu burbuɗe su tukunna aboki su fa yan jagaliya ne ba wani aiki gare su ba idan muka sambade su yau gobe da ƙarin mutum goma za su zo idan muka ce za mu biyo fada ta za mu yi ayyukan da suke gaban mu zakaran harbi a makarantar tsaro mai bakar da mala a taskala sai a kare a ɗaukan hotuna ba za ka rama abokin gaba da ba na koyi taskala ne domin kare kaina ba dan faɗace faɗace irin wannan ba wallahi shewar da suka min ba su kai kalaman ka da ni ba wallahi yanzu na ce abotar kai abokina ne yanzu ba haka bane kana ji kuma mai abokinmu ne fa kina hadiye hadiye na hadiye yanzu me kace kenan a jiya a zambaɗe su idan aka zambaɗe su shikenan kimar ka za ta murmure eh ab wannan zancen kimar shi hana indiyawa ci gaba kai neman hulunan fuska guda hudu me za yi da hulunan fuska zan gaya muku gida mun samu da ɗaya hudu kuma sun zo da fuska ya kai jarin da muka yi wa mutum ɗaya bai wadatar ba ne shine kuka zo kuma a muku mu mun zo ne mu gyara ku kyauta saboda gyara shi da kuka yi mai wanda kake juyawa sunan ka tantanwar hannu bai dade da shiga kasuwa ba idan ka saki sai ta juyawa idan ka rike kuma sai ya tsaya can na zo da shi ne domin nuni da yadda za ku wayanu a lokacin da nake saburbuɗan ku me bige faɗa ne sai mutum ya wani dan kasan baɗar ba za ka mai gida muga me yasa kake ba shi kwarin gwiwa ku buɗe fuskokinsu muka su wane ne waɗannan 哎，原来俺哥你来帮忙商量，我我有俺俩，我我有，哎，我有俺俩帮忙呐，啊，我兄弟也帮忙呐。哎。

ya kuma ke dawa gare ni wayo baba baba wayo haye wayo wayo bai gida wannan gyaran naka ya gyaru ya wadatar haka wallahi basir ina ya fashe wayo wayo wayo kai kai ya gyaru wallahi jini yake sun sa hulunan fuska sun san baɗe mu ko mu ma hulunan fuska za mu sa marama kuma mu ma mu siyo katattan wowi mai juyawa kamar haka ba kwarai a siyo su suna da salo eh. a siyo su kai gari daɗi kai gyale ni ni fa yanzu tunani nake akan martanin su da zai biyo baya ni ma yana rasa hular fuskar nan dalilin da baka sa ba saboda ya san cewa za mu sambaɗe su ne saboda sun sambaɗe ka me yasa zaka sa to kuma ba haka ne kaga shi ma da mun sa masa hular fuskar nan da ba wata damuwa gara ya kasance a cikin irin wannan damuwar in ba haka ba ya dinga nemo rikici kenan eh mu je kowa ga duka addu'a take rerawa mama na ci gaba wanda yake ba alamar bada haɗin kai a tattare da shi ya ke siyar da kamfanin idan ya ki jin maganar mu ai ba sai ki jin ta tawaga ba kamar wa kenan biki bai kanina ba ni kin size guda biyu rufi 32 ne kaga hanzari ya sa na manta lalita ta gobe zan baka kawai ai ba a haka mai gida ni ma da na manta kudi na aida ba a ban sari ba kawai shikenan kaga dan wa shugaban yanki sanje tiwari a karshen wannan layin yake jiya ban yi bacci ba yana tsara yadda zan sheke shi kaga bindiga ta ma haka zalika ma kaga waɗannan alhudusa a cikin wannan hanzari na manta lalita ta uzuri na na gaske ne saura ya rage ina ka ga kwalin gaba ɗaya yan labai a'a biyu za ka ban ɗaya kafin na sheke shi ɗaya bayan na sheke shi malaran murte na gama shirya kundi akan biki tsarin su shine duk wani filin da suka gaya musu kawai sai su kwace kuma za su iya komi don su ga sun samu kama daga siyarwa da dalibai miyagun kwayoyi eh, zuwa fashi da makami garkuwa da mutane da dusu miyagun harkaloli duk su ne kuma sun kashe ɗaruruwan mutane kama daga 'yan siyasar jiha zuwa 'yan sanda sun gurɓata kowa da rashawa ba wani wanda yake iya ja da su wannan kundi da na shirya akan su za a tafi da shi zuwa Delhi sannan zai ba da damar kama shi don Allah shugaban yanki kai shi ne za ka je ka sanar da cibiyar bincike akan biki bai to yana can malaysia kai kuma za ka giyama mazafe ce mai gida wayo mai gida ke ba na so na ji mata sana kuka idan kina da boko za ki iya samun aikin mijinki aka san haka zaki samu fansho har yanzu ke yarinya ce sai ki samu wani mutumin arzikin ki wannan baya da wani alheri ga iyali sai dai ga al'umma <laughs> Yaya biki? Ya kai. shugaban yanki ya zama shekake na kuma kona kundin yanzu cibiyar bincike ba ta da wata hujja <laughs> na ji da komi daga hukumar tsaro zuwa ta mulki da kyau dina yau a wannan birni babu mai iya ja da mu babu wani mahalukin da zai iya ja da mu kai hakuri Allah bai zan goge shi wannan kana ganin sa tattausa ne a ido shin kowane laifi ya aikata yaro wani laifi ka aikata ni ma wannan tambaya zan maka mai girma mai shari'a fara na aikata kisan kai na yi fashi da makami na yi ko fyaɗe na aikata bayan na gama aiki na na dare da misalin karfe hudu na dare ina komawa gida kawai sai ga yan sanda guda ashirin sun zagaye sun kwamushe ni na tambaye su me na aikata haka ba su ce komi ba mai girma mai shari'a ka gaya mun me dalili me yasa aka yi arisin nawa wai me yasa alƙali magana haka eh. kasancewar wannan shine karan ka na farko kotu za ta yafe maka dandalin masoya ne nan da mutum zai so ya gara zuwa ya zo ya gara zuwa eh? mai girma mai shari'a kaga irin jin kan nasu ko ka ji irin fanka masa ko laifukan wannan mutumi kalamai na ba zan sai bayyana su ba kamar me kenan cikin zakar dare ya kama kare ba ruwan sai masa dukan sai mai shari'a yayi wa kare duka kare da ka eh kare da ka eh? kare da ka to waya naga ko yayi kamar gawa sanar sai burbuda to shiru kana da wata hujja eh mai girma mai shari'a na shi ka gani da kanka mai girma mai shari'a wannan dauka ta sa yayin da yake gana wa kare azaba da zakar dare wani mai kyan ruhi ne dole aka sadarwa ta facebook shugaban kungiyar kare hakin dabbobi ya buƙaci da ya mishi hukunci mai tsanani hakan ya sa da karɓi wannan aiki na ce lallai zan ji da shi ci gaba da bayani me yasa ka da kare da zakar dare cizo da ake so shine na kaftar za ci je kan bai ci zan ba to me yasa ka da kar ba zan lamunci baba ta ta yi min fada ba to ya za ina lamunci kare ya yi kokarin cizo na shine na dauki dutse zan shege shi amma sai ban same shi ba amma nan gaba ba shakka ina harba da shi zan shage shi dalilin ka za ka yi bayani a kai wa kotu ba wai nuna fushi ba to ka fara kawo karan kotu ka tambaye shi me sa nemi cizo na ba za mu iya kawo dabbobi zuwa kotu ba ina cikin tafiya ta hanya da tsakar dare zan koma gida sannan ban ji ba ban gani ba dabba ta farmake ni na ce dan Allah karkace zan gida ja ni saboda Allah fa da wani yare zan yi wannan bayani me zan ce bayan wannan idan mutum ya shege dabba ya zama rikici idan kuma dabba ya shege mutum ya kashe banza ba hukunci wannan wace irin doka ce a sauya wannan doka a rufe wannan kotu yana cikin matsanancin kunci ne zan sallame shi daga shiri tun da wannan ne karo na farko kuma zan ba shi wani littafi akan yadda mutum zai kaunaci dabbobi da kuma taron rufi dubu ashirin da biyar. Zai da biya wannan tare. Tare dubu ashirin da biyar da biya. Ya gai. Wannan ne watan da saka cakwakiya? Kai ka wannan ka ka kaga kaga kaga hankali. Wannan watan shi ya taba mun gaddara ta. Idan ba goge shi ba alkali zai iya sake cin tarata ba. Ba sai ka biya ba? To ga gani. To ai ga wanda ma ya fara dora hoton. Eh? kai ne ashe kawai dai saboda raha ne me kake nufi saboda wata raha ce hoton sony leon ta sa sari zaka dora raha kake so ya zaka ci rikita mun rayuwa kaga ka ajiye wannan a gefe ga mun me kake a wannan wajen da wannan lokacin <laughs> wato kauna ta ce take zaune a wannan layin ganin da naje amma ka ganta kaga zuwa yake domin ganin kaunarsa amma sai ya malale a kofar gida a duk lokacin da na kalla ya wuce wata ko na kalli gidansu hakan na bani nutsuwa zuciyata abota da soyayya da ba za a iya bayyanawa ba gano sake tsayanin kana kallon ruwa kwado yanzu ya ma kafa <laughs> hamagon banza soyayya ta gireri ce wata ran da kanta za ta ci soyayya ta tayo kaina a guje kai da za ta same ka a ko'ina kace ai ba sakon waya bane soyayya ce kaga idan baka je gaban tukuba ba ba za ka samu tsere ba kar ka kausa samun mana malam kaga kana faɗan abubuwa yadda suke ina so ka tsara wacce nake kauna ni kuma sai ku koyi abin da ka gaya mata ta ya zan tsara wacce kake kauna kuma ina gaya ma hakan bai yi ba me yasa ba ka amfani da na'ura ta wata ran yanzu na'urar da soyayya abu ɗaya ne kwarai ma kuwa ina kaga ku ba ku mai abokin mu ne yanzu hadi hadi hadi mm, mm. na haɗiye ina yarinya take ke gata nan tana yiwa nan juya hankali ga galle da zo to ai kenan daga ta ta gode idan ka kara zan rasa soyayya ta zan rasa ta gaba daya to ai gani ne ka fi ni kyau idan ta kware maka ba kaga abin da zaka yi kaga wancan yana da ke zuwa kan mashin ita ka ce ka gaya mata ni kuma sai koya daga wani sai gaya matawa hmm. ina sanki? a um, ina son ki tsawon shekaru da yawa ina bibiyar ki kowace rana na kan tsaya a wajen gidanku ina kallon kofofi da tagogi da fatan cewa wata rana zaki leko ki ganni dawowa ta daga kasar america ko wata ɗaya bai yi ba amma ka ce ka yi shekara hudu kana sintiri wajen gidanmu me ka ɗauke ni <laughs> kin gani ko sani ma ban yi ba ko kina gida ko kina kasar waje kamar yadda nake ta bibiyar ki ba tare da na san cewa zaki amince ko ba zaki amince ba amma kada ki ki amincewa ki amince dan Allah ka gani to haka zaka yi shikenan wai eh dan tana da kyau ne ma kai magana har haka yarinya ta kwatar wannan magana ta ishe ta <laughs> me haka kin ga ba wani abu ne abokina ne yake so ya tsara wacce yake kauna shine na yi misali akan ki domin ya gane yadda zai yi shikenan wani irin rashin mutunci ne wannan dama kuna tsaye a titi ne ku dinga taya yan mata haka ke me na ta da rigima wannan gwaji ne ba da gaske ba fece gwaji to zan nuna ma cewa baka san ni wace ce ba kuma baka san me zan iya yi ba ah. za ka gani haɗu da Vicky Bai a Malaysia. Ina ji, shugaban kamfanin Vision Software nan Daki ya aka Yana tafi da ma'aikatansa kamar ma'aikatan gwamnatin tarayya. Ya musu tanadin fansho da kuma tanadin aiki ga 'ya'yansu idan suka gama makaranta. Hakan ya sa mu ma ma'aikatan mu sun nuna suna buƙatar tsari irin wannan ta hakan zai samu. ma'ana zubin na'ura yi amfani ka jefar ka biya ma'aikata suka yi aiki in suka kasa aiki kuma ka jefar da su baya ga haka ya haɗa gidauniya yana raba ribar da aka samu a tsakanin marayu da talakawa idan gwamnati ta ce mu ma sai mun yi haka za a samu matsala yanzu kenan ya kuke so a yi ka karbe kasuwancinsa za mu gaya ma yadda za ka tafi da shi za ka samu kuɗaɗen da baka taɓa tunaninsu ba shigowar ka wannan harƙalla ita ce za ta gimtse komi da komai. wannan gidan ma da irin haka muka mallake shi ku kwantar da hankula za mu shiga sabgar mhm. kai eh? wai kana so mu ba kaga kyauta nake so na siya wa Ta... to ni kuma me nawa a ciki za ka yi amfani man idan mace ba ta nan bana da kwakwalwa da zan iya siya mata kaya ba kwakwalwa kake bukata ba kudi kake bukata ko katin kudi duka ina da su kaga dan Allah ka taimake rayuwata me ya faru kuma a wancan ranar da an bar safar fuska da ba samu wannan matsalar ba dina suke yi fa ka gani ka gan su kai duk yadda aka yi yana nan wajen lalle ku zubai da ku baza kunnuwa yadda idan muka ci takin kasar mu muke tsayuwa mu kame to haka na gansa a tsayar sassafa a wajen gidana ko tashi ban yi ba daga tantawa tana juyawa hannun shugaban wai so suke sai sun san kaiwa akan haka suke ta adaba ta sun takura mun abin da yasa kenan a wace ranar da cikar arama to mun mun rabar zancen su kuma sun kisa kyale aboki gidan Allah ga jiji rayuwa ta kaga waɗancan mutane hudu eh. ka je kusa da su kai magana da su idan nayi hakan za su kyale ni ba kai kaɗai ba dukan mu za su rabu da mu da gaske mazaji ka dan waye yana so na je tudun banjara wanne yafi sauni ne tasi dogo na mota ko kuma kafi babur gwara ka ji a kafa me yasa ka ci haka dan wa kaga yanzu haka a tudun banjara kake fa oh, <laughs> kana lamun da ya jira ka gani su ne mutane hudun da suka sambaɗe mu a wacce ranar gashi ya same su suna ta hira to shi kenan wa sai mun sake addu'a madala <laughs> turanin me kuka sa kuna yi kowa ya sa hular fuska kai Shi ne wato za ku farwa 'yan sanda don kun gansu sanye da kayan gida iye? Ba da gangan maka ya ka bayan labai mutumin da ya same ku kuka yi magana shi ne ya kawo abokanansa su hudu suka samba da mu da muka ka hudu shi ne muka dauka su ne muka far muku. Kai to me kuka yi suka sa hulunan fuska suka dake ku? Yalla bai wannan abu da ba zai bayyana ba. Kai ka san mai gida waye shi shine gauli guda ya danna. shakokiyar fada biyu ne a kan shi na kisa ma haka guda biyu ne shiru shiru ba wani abu mai gida falan gaskiya laifi ne al'ummar gari za mu gaya mu yanzu galiya ne ba yan sanda ba me zai faru muka gaya musu to domin hakan zai tabbatar da magana da ake cewa ba kishi ke yanka wuya ah na ce ba hmm? la ke ce kai ba gaskiya kina da hannun sa'a na yi gwaji da ke soyayyar abokina ta kankama ki gwada wannan kayan domin ƙaunarsa ta kankama kai wani gwaji wai duk inda ka gani sai ka bata mara da batun gwaji kinga wannan abokin nawa ne ke so ya babu durosa kyautar ba zata dole da dai shiwar bata kai ki kyau ba amma dai yanayin ku iri ɗaya ne shi yasa nake so ki gwada wannan rigar a jikinki idan ta yi miki kyau sai abokina ya siya da Allah gashi ki gwada ki gwada mana da Allah kai ya haka kuma <laughs> ni ne nan zan yi jarabawa ai ka mata girma yallaɓai zan daidaita ta kawu dama wannan ne nake maka magana ta yarinya ɗauke sa matsayin matattu matattu kuma zan gaya muku ai kai yalla bai kwanta musu a mota da an kama ni saboda kare kuma saboda yarinya ne eh? ya na ga suka sanye da dan kamfaito. to da ce ba dan kamfan ai garin ba zai yi kyau ba gaskiya dai kam hmm? kawo me ku kai haka aka cire muku wanduna kawai manta da batun mu yaro ana ganin ko an ga waɗanda suka karatu ba ruwansu ko ya kamata a tambaya me kuke yi a motar yan sanda gwaji muka yi akan wata yarinya mu kuma gwajin su burbuda muka yi akan waɗannan mutane hudun shi ne suka sa muka da basa nan yalla bai yanzu ina za ku kai mu kenan ya kai. ba wani abu da yake mai gida sanan dan jagaliya ne idan kuka gaya mana wani ofishi ne za mu kira ofishin mu yi magana da su gida za mu kai ku kai ku kai tantirai gida ku yi mai da su to larai har an gama su burbuɗar safe ne an gama yan labai kenan yanzu wato tara na kace jarawa yan labai rai maza ku shirya su barin je sauya kana yana zuwa mai gida ya dana da fatan kana lafiya eh, wannan ashin kar mu ne tsawon wata shida ba maganin sa shekara nan ne manta da batuna mai gida nan na minti biyu kuma za ku shiga irin wannan yanayin wannan ba ɗan sanda bane ɗan gana azaba ne gwara ku sauri ku feshe daga nan idan ya sata so ku zama matattu sai tafi baba eh? yarinya ai shekara biyar zuwa tsawowa yar shekara sittin ba sa gyalewa ka shaida waɗannan mutanen ka gama da zuriya su baba eh, tana mace tana kina zub da jini ban hmm. ko shege su yarinya kin ga ki samu ki shege din kin ji kin ji yar baba ci me ya kai labe wani wani rashin adalci ne saboda farin cikin yarka sai kawai ta saka mutane daga kan titi ana shegewa ba zan lamunci wannan ba ba zan yadda ba Baba, kamannin wannan da kuma launinsa gaba da ya ban ba. Zan shege shi yarinya, ki kwanta da hankalinki. Me kake faɗa kai ye? Me kake bari to? Iyaye na sirri ne ne na cikin soyayya, dan kai ka shege ni? duk da bana da hasken fata sirri ne cikin kauna idan nayi kuka su bani ruwan bauri idan nayi dariya ala samu ruwan zuma a wanke min kaina da sabulin gashi a kuma shafi min fuskata da man laushi kaya irin na zamani ake dinka min manta da wannan sun dauka idan na rike muciyar kwallon tandulkar zan zama a cricket ko biswana tan a wasan dara ko kuma mega star bangaren kida ko kuma idan na dora nuna ke zan zamo Pawan Kalyan haka zalika sun dauka zan zamo Abdul Kalam da zarar na fara magana duk da cewar ban zamo komi ba sun bani ilimi ba nadama cikin sa'a na sa aiki a kamfanin zubin na'ura so nake da bada kyautar soyayya ta baza ta ga wata yarinya na ya aure na samu abokiyar zama a rayuwata shine kuma ni din kake so ka shege ma'aikacin kamfanin zubin na'ura wannan maganarsa ta yi yawa a yi min sama da shi kenan jirgin sama zan shiga a'a jirgin sanda irin wancan eh, yanzu wannan shine saman ashe ka taimaki rayuwata kaga da kamar haka kai magana da zan iya ceton ka amma fa haka kai magana yanzu dai gare ta kenan dan Allah kai wani abu wannan wani hoto kuma kake dauka zan gaya ma zan gaya ma za ka faɗa cewa ka yi gwaji da yarinya kai ku yi mashi wanka a baho kaga je batun wani wankan baho a gefe yanzu za a yi ma waya daga baya za mu yi magana kai kai cewa bai yawai za a mun waya Hey, ni fa na tsani kutse a rayuwata, zan ji da kai ne ai, bayan na gama wayar. Kai ku kai can su tsaya. Muje muje ba sai kai mu muje muje muje muje. Yawwa, shin me? Wancan na sama yake gaya muku. Cewa ya mu fece. Ah, to me kuka yanke kenan? Ba ban da maka yanke labai. Ba ku yanke komai ba? Wallahi ba mu yanke ba. To ne kuwa zan yanke. Me kenan labai? Kun sa nan fuska kun da ke yan sanda ba. Kuskure ne labai. Kai, maza ku ga wannan tarki. Mm. yalla bai al'umma suna neman ruwa ku kuma kuna almubazzarantar da shi a nan wutar lantarki ma sai bata ta ake nan hakan bai dace bai labai wato kokari kake ka ce bokiti biyu na ruwa da dan gobe na lantarki shine al'umma suke bukata hey tunda ya shigo mana da siyasa ku kara masa karfin wutarsa ku kara masa dango goma maza ku je yanzu yalla bai a dora cikin sanda ah. yalla bai na fusan jirgi yalla bai yalla bai da eh, dan eh. Allah wayo Allah yin labai mai haka an sa masa sarka wuya kuma ana so a cire ta fita ba rawan sarka ne ana mishi haka ne da akwai mishi darasi amma dai ba a duniya wannan darasin zai amfani shi ba ko yin labai wayo mai gida amma wannan wuta ta fita gari garfi wannan kalli ba ya eh, ji ana yawa zauna yar baba yawa zauna zauna abinci ki ciki kallo cikin farin ciki Kai, ku kwarce wannan ku ɗaure min mai farar rigar nan. Wai ya kai wannan take kama da rusun kama ta ne. A da wani to ni kun gore ne. Kana ji ba da wannan tana yarinya ko wani ne ce zai bata shakuleti idan ta bari ya ɗaura mata zare mai daraja sai kuwa ta yadda. To shine fa ya ɗaura mata zaren ya fece bai bata shakuletin ba. Tun daga wannan rana ta tsani maza. Take ganin duk maza mai yaudara ne. Sai kuma ta samu baban nata yana mara mata baya akan hakan. Ashe. da wancan hamakon ya bata cakuleti nan da ba mu shiga cakwakiya ba mai gida ah. wanda ya fece bai bata wannan cakuletin ba ni ne fa kwa kai ne ashe ni ne a lokacin muna makwabtaka da barikin yan sanda ne ma lokacin kai na da gashi da yawa kuma daga baya ne ma ne duhu saboda zirganiya da nake tare da kai amma wancan lokacin haɗaɗɗe ne ni amma ba taɓa kawo cewa ita za ta rike wannan abu ɗaya har na tsawon shekara ashirin ta zama muguwa haka ba taɓa kawo ba. Allah ba! Yare. me aka yi zan gaya ma wani sirri idan kai alkawarin kyale mu me sirrin yalla bai mutumin da ya fece bayan hana yarka cakuleti na san shi waye shi din ga shi na yalla bai Keeping up. ya ka yarinya menene menene wannan hawayen a shirye su ne gaba ɗaya da na gan shi eh sai fushi na ya bace baba me shi ke nufi yarinya yalla mai eh? a gani na ka haɗa yarka da wannan a yi masa aure hadin zai kyau sosai ko ba ka ba yarinya <laughs> ga tana dariya shi na zabin ki shi ne nawa yalla bai yalla bai mataimakin shugaba ne daga mataimakin shugaba kuma ko me halo mun ga yadda ka tada tantirai a gidanka kana hukunta su daukar da gani kai tsaye a facebook saboda haka mun shiga da sunanka a cikin waɗanda za a ƙara wa girma na gode labai na gode ba ni zaka gode ba wanda ya dora a facebook zaka gode wa waye dora kiran to abokina ne me ya kace faɗa haka yaro wannan shi dora a facebook din komai dai ne ƙarin girman shekara goma ka sama mun shi a cikin mintuna goma gaskiya ka haru sosai ba ni na da bai labai kai ne ka hadu aikinka na kirki ne ya dawo gare ka <laughs> yalla bai ina neman wata yar alfarma ina jin ka da wannan yarinya zaka yi magana ka gaya mata ta rabu da zafin rai da kuma faɗa da mutane yalla bai eh, ina zo ana kira na waya ita ce kuwa halo <laughs> halo kawo yarinya ya kai ya kai da shi kawo <laughs> wannan yaron yaron kirki ne yarinya yana da'a ki rabu da shi kin ji ta yi kai ya maka da'a kawo amma ni a waje na tantiri ne ba zan hakura ah, ba. ta ce ta bata hakura ba ya za a yi kenan. cewa ce ba za ta hakura ba eh. to ban waya bari ka tafi daga dagaji ya ne ke kin cika magana da yawa ya ne. kai waye kai. ni ne na shugaban koriya ta arewa kim jong ke magana idan kika sake furta wata magana to ba wa amerika zan jefa bom ba ko ce zan jefa ce zan jefa bom. kana wannan hayaniyan ne dan baka sanni da kuma iko na ba. cacan ina na da cewa ce ce aboki na sheki yake kamar sabuwar rufi dubu biyu ke kuma kamar wata ya gajiyar tsohuwar rufi ashirin akan wani tsohon mashin kike yau don ma kin samu aboki na gwaji da ke ya kashe mata magana shiru yadda mata ce kaunar kayan zinare haka suke tsoron namiji mafaɗaci. kin ji tsoro ba kai kana fa tsallake iyakar ka fa ke aje waya ba zan kyale ka ya da yarinya baki shirya bane har yanzu au minti ɗaya baba ita komai a makara take yi kafin ta shirya ma an gama abin da ake yi <laughs> kai ki sauri da Allah mama abin da za a yi yau tun jiya za mu shirya masa ne eh baba <laughs> haka ne mana bayan labai ana nana jiran ka a ciki yar gwaji kuma wannan shashashan ne yalla bai wannan ita ce eh, ya ta ce sandiya barka dai madam watan da ya wuce ta dawo daga kasar america ta yi digirinta na biyu ita ce shugabarka ta gobe oh, babu wannan fa eh, ɗaya daga cikin ma'aikata na teja yaran kirki ne wasu dama kana kallon su mutanen kirki ne a ido amma sai mun bincike halayensu za mu gane gaskiya baba ko za ku shiga ne zan yi magana da sai kun shigo <laughs> madam na fahimci maganar ki da kuma ma'anarta dan Allah ki manta da duk wannan maganar gwajin kin ga ce shugabar mu ta gobe ni ma'aikacin ki ne shi kuma shugaba an san shi da yafiya ga ma'aikatansa kuma gaskiya yin hakan girman ki ne hmm, haka ne in dai kana so in yafe maka akwai wani wanda ya min maganar banza a waya jiri kenan madam ba sunansa nake bukata ba shi nake so a kawo kafin a gama wannan taron zan kawo miki hamago har gaban ki dan Allah ki zauna a sahun gaba a wannan gasar wakar da TV9 ta shirya wacce ta samu nasarar lashe wannan gasa ita ce malama Mahalakshmi ƙarshe dai ga shi nasara mahaifiyar ce ce ba mahalak ne ko za ki hawo dandali buƙaci babban bakon malam nan daki so bai zo ya mika kyautar cakin rufi miliyan ɗaya ga mahalat ne saboda haka mara bayan labai gaisuwa gare ku duka na yi matukar farin cikin samun wannan kyauta a cikin wannan taro tun ina karamar yarinya ina matukar sha'awar waka ina so in zama mawaƙiya babana yake ce min ke mace ce bai kamata ki wata waka ba bayan na yi aure har launin ji ina so na yi waka sai mijina ya ce min ke mata ce bai kamata ki waka ba halittansu in suka kalle ni kawai su mace suke gani amma shi kuma ɗana uwa ya gani a tattare da ni ya ga buri a tattare da ni yau shi ne ya bani ƙwarin gwiwar na rera waƙata shi ne silar cin wannan kyauta da na shi ya wuce ɗa a gare ni uba ne gare ni ina so na bada sadakar waɗannan kuɗaɗe duka ga gidauniyar ka yallaɓe zan Allah ka karɓa yallaɓe madam dan alhaji ma yajin gabara madam babu ta yadda zan nuna miƙa wuya ta face ta haka yayi gwaji ne dan soyayya ta kuma na samu nasara amma yanzu za mu yi rasa aikin mu dan Allah madam dan Allah madam kai madam America fa tai karatu za ta fahimce ka miƙe kai madam wani mai hankali ne zai yadda za ga yaran bani a kafin babur mu ma'aikatan ki ne mu muna hawa manyan mashina ke kuma kina hawa karami ashe matsayin ki daban na mashin ɗin ki daban gaskiya jahilci cuta ne madam ki ya guri da Allah ki ya guri dan Allah ku tube laifi gaskiya madam ka babin ba dai kyau ba kai kai bai kamata ka faɗa haka ba kai baka san kwance bane wai madam da Allah ki ya guri yadda kake kula da mahaifiyarka haka da kyau ya nuna lalle kana martaba mata sosai amma kuma idan ka maida gwaji da 'yan mata ɗabi'arka ni ma zan jarraba gwaji na akan aikinka ah, ba bukatar gwaje-gwaje irin wannan madam jan Allah <laughs> ka kula kaji ko ai an gama madam an gama je ku ne da dole da mura eh mu ja mu ja eh goya muna चमक चाम चुटको चुटको चांद सुधर के रो तो होइया छनक छनक चाम पटको पटको चम पे तरब भैया होइया रे होइया होइया होई वैया रम सैया चाम तुको जितको चांद सुधर के रो होइया zancen banza ne duk abin da muka nema sai mun samu kama daga kadara zuwa rai na baka kwana goma kamfanin ka ya dawo namu hatimin kamfanin ka ya koma zuwa na vichy Bai ya zamo na vichy Bai wato dai so kake kai mun barazana da wata shashashar alakar ka fita daga nan mutane suna yi mana mummunar fahimta amma da ce za a rubuta littafi akan adalci cika zai da sunayenmu da kuma sunan viki baya kyauta muka ce ka bayar miliyan 500 muka ce za mu baka idan kana neman ƙari ma za mu iya baka yi shiru kun san darajar wannan kamfanin kuwa kun san aƙidarsa kuwa mun dai san kana da ɗaya kuma mun san kana da mata idan baka so wani abu ya same su lalle ka bi umarnin bayi kwana goma muka baka ka tuna barka dai mai girma minista yau barka dai malam nan daki shur zauna mana zauna zauna zauna irin wannan abu yanzu ya riga ya zama kamar wani yayi waɗannan shashashu kawai sai su zo su ce ka ba su masaukin bakin ka ko kuma ka ba su kamfanin ka sun ce sun bani wayannan da kwana goma ya kamata a ɗauki mataki akan waɗannan tantirai labai to ta yake nan za a matakin ina biki bai din yake ballantana a kama shi eh babu wanda ya san kamanninsa ballantana a ce ga inda yake mutum na jihar da shi kawai sai dai turo a kashe shi ita kadara ba ta fi rayuwa ba yi ka karbi ta ka ga yadda za ku daidaita da waɗannan mutane kasancewa ta a cikin irin wannan al'amari ban ga abin da zai haifar ba ina da yaro kuma so nake zama babban minista ka fahimta na ɗauka cewa na zo ganin minista ne ban san wajen da lali na zo ba kai wace magana kake na harbe ka nan bayan ka tashi warau kana sauran hawa da yawa duk wanda ya kada kuri'a yana da yancin da zai zagi mu da muke da mulki mu ya kamata mu fa hakuri je ka abinka thank you Halo yaya? Yanzu ana aska mu kai a talabijin. Maza ka kunna, ka tabbatar labarin bai samu matsala ba. Zuwa yanzu kun ji labarin dabar kwayoyi da dabar filaye. Yanzu kuma dabar ta shiga layin zubin na'ura. Ziki bai, Dina, Shiva, za mu zuba ido yanzu mu ga yaushe 'yan sanda za su kama waɗannan tantirai. Ta gani akan karamar takaddama sai yan sanda suka kama mutane amma yanzu anan gashi ana barazana wa mutum akan dukiyarsa amma sun yi shiru so da da gidajen talabijin din nan suna haska ba da cin hancin 500 yanzu kuma ya za su yi za su yi kwana biyu suna nunawa zuwa kwana na uku ya zama jiki amma shi malam nan dake shona al'umma ne a ce kuma ya shiga irin wannan hali kowane lokaci daga yanzu ta za ta iya aihuwa amma an zo an ajiye ta nan wajen mutanen biki bai sun mai da dakuna asibiti wajen kawo wayan matansu sai ka ce masaukin baki saboda Allah kan a da rashin kyautawar dole a samu wani jarumi ya bayyana dan wa ka tana da kasu burbudu wadancan mutanen domin sun taba ni yanzu so ka buya bayan yan jarida kasu burbudu uban ba. kai ba ka za ba jami'an za zaka je ka samu bindigogi bi ka alburushe su kai in muka haka to me bambancin mu da su kenan mu muna rayuwa sun zama shagagu kai shiru wannan ba abun wasa bane Yalla bai, yalla bai kaje da suka zo suka yi mana duka. yalla bai menene haka kai na faffasa wannan tashar taku sannan na faffasa wa ma'aikatan ka fuskoki sai ku nuna wannan din ma shashasha Yi hakuri yalla bai mu ma kanmu ba mu san komi ba wannan abin da ya faru ba ma'aikata na bane suka dauka wani ne ya dora a kafar facebook shine mu kuma muka dauko muka nuna wannan kawai shine yalla bai dan Allah dan Allah ku yale mu yalla bai gaya mun wane ne wanda ya dora a facebook din wannan ne ya labai waye shi din shi ma'aikaci ne a kamfanin nan daki show ya labai nan daki show na yi matukar farin ciki gaskiya abin da ya fara ofishi na ka kai wa tashar labarai yanzu ka sanarwa da duniya cewa wannan lokaci ne da al'umma za ta san cewa 'yan boko ma jarumai ne na gode labai amma wancan shidanin biki bai din yana da hadari tun da safiyar yau nake samun wayoyin barazana daga Bangkok da kuma Hong Kong matsalar da magaucin kada su dame kai labai dukanmu muna tare da kai dangane da wannan al'amari zan hadu da ministan tsakiya a Delhi to ya labai ka dai kula kaji to ya labai shine zaka dora ma yanar gizo kai hakuri ya labai kuskure ne don Allah wannan aiki naka da kake kamata ya ka dukuma da aiki kamar sala har dabba ƙarshen wata ka samu albashin ka huta da iyalanka me ya kai ka shiga hurumin duniyar tantirai ku yi min aikin gafara don Allah saboda mun ga tsoro a idanunka za mu rabu da kai idan ka sake irin wannan ko za mu shege ka maje dan wa Alo? Teja! Teja! Ya haka, wai da ke ka haka? Ai da baka basu dare ba, da ka ga bayan su. saboda na dora a facebook shine abin ya zo ta kaina in na taba su abin komawa kan mai gida zai yi ko da kuda ne bana so ya taba shi kai na asibiti dan Allah to mu je me yasa me ka haka a ah, haduwa ne akan mashin kai ya kai me mai gida ya bada kamfani wa Fiji Bank kuma ya kashe kansa ina ce kaga abin da ya faru sanadiyar abin da ka dora a facebook ya tallafi rayuwarka ya kawo ka zuwa wannan matakin shi ne kai sanadiyarsa da ilimin da ya tallafa maka ka samu ya yi imani da tallafi da nuna kulawa ya ɗauki marayu kamar 'ya'yansa yanzu shi ke kenan wannan mutuntaka tashi ta bi iska kamar kura. zan bari burin kai taɓa rasuwa ba zan kare wannan kamfanin zan tsaya domin tallafawa kowa zan ɗora 'yarka akan kujerar da ka tashi babban mutum irin wannan san bai kamata ya yi tafiya shi kadai ba san sama masa masu take masa baya nufi kenan ba lusar zuciya ce ba da shi da zai kashe kansa kuma ba mai karaya ba ne da zai bayar da kamfaninsa da kwai abin da ya faru ni kuma sai na bincika kenan kana nufin kanin biki bai ne dan Allah dan Allah kar ka kashe ni kada ka kawo shawara yanzu kuma ka ce a baka shiya Kar ka kashe ni dan Allah na roke ka dan Allah kar ka kashe ni <laughs> wannan alburushin ne shiyar ka ya faru gaya mun menene ya sanadiyar mutuwarsa zan gaya ma zan gaya ma komi zan faɗa yanzu na gaya maka komi ka rabu da ni dan Allah kirki na bai kai yadda zan iya kyale mutumin da ya kashe wanda ya taimake ni a rayuwa ba ya baka daga batun jini ta ya zai daga bayan ya zama shekake kai wace irin magana ce haka kaninka da ilahirin jama'a sa dukkan sana shege su kai din kai waye wanda ya zo ne domin gyaran dukkanin barnar da kuka aikata darma bai ne dandamalin talaka na yanar gizo darmabai.com ni kake wa magana haka a kai fafe me gadararka ilimi ne gadarata gaskiya ita ce ɗabi'ata duk wata kadara da kai rubda ciki akan ta sai na sa ka dawo da ita ko kwaya ɗaya ba zan bar maka ba kai kai kada ka ɗaga mun murya a tsakiyar Hyderabad zan yi gunduwa gunduwa da kai taho zan ko zo din taho ma. ina ma abota kallo ci gaba da kallon kwakwatawa hausa tv domin samun fina-finan barkwanci ban dariya soyayya har da ma malamai domin wa'azantarwa. Mu kasance da Hausawa Hausa TV. Ina ma ake? ni ma malam biyu ina da dara dara mai yadda kowa yake kallo. In kada zace da Hausawa Hausa TV amma ku in ga wurin ya kamata ku kasance da Hausawa Hausa TV a domin samun shirin mu kai tsaye daga Hausawa Hausa TV sai ku yi subscribe channel din ku kula a daidai subscribe din kuma ku danna rawa, domin kawo muku labarai da nishadi da kuma kallon fina-finai a cikin wannan tashar ta kwakwatawa hausa tv kar ku manta da suna kwakwatawa hausa tv kasance da ita kowane lokaci al'umma suna tsoro saboda ba su san kamannin Vicky bai ba kuma ba su san a ina yake zaune ba a yanzu haka sunan Darma bai zai ba su ƙwarin gwiwa kai daga jadawalin kira na wayar kanin Vicky Bai akwai lambobin 'yan majalisa ministoci da kuma lambobin manya-manyan 'yan kwangila ku datse a su da na kamfanonin su duka ku yi amfani da manhajar talaka ta puwaman ku tura kudaden ga asusun garma bai kowane talaka sai ya samu wannan kudin maza ku fara waɗannan mutanen sun iya shimfiɗa takardun neman kwangila amma ba su iya shimfiɗa tituna ba idan muka cusa musu tsoro to ba da kuɗin kwangila ba ma da kuɗaɗen su za su fara shimfiɗa tituna kowanne daga cikin su sai mun sa shi a matsayinsa idan kintace na ya daidai ba za su yadda su taba kwatattun kadarori ko kamfanonin ba nema na za su ki ci gaba da tafi da kamfani a matsayin shugabar kamfani biki bayan yana shigowa india zan kwace asusunsa da fasfo ɗinsa zan mayar da uban daba zuwa uban tasha ki zama mai dauriya to shikenan kai ka kammala kai ya naga tulin kudade haka ko na su tsiye ka gane su abokan harkalar biki bai ne ko dai ka daga kyale duk wanda aka datse asusunsa a tura masa sako wasu kuma ku kira su so nake kowannen su yayi yawo a titi cikin fargaba yalla bai ya haka kuma sai fa an fara zuba burji tukunna sannan a bishi da kwalta to me yasa zuba da baka ba ka ka dai san wannan ba aiki na bane kai shugaban ma'aikata yalla bai a kawo burji a zuba mana sai an zuba tukunna za a zuba kwalta ai yalla bai aiki sai shi eh, eh, babban yaya me haka kuma ma'aikata sun zauna suna ta shan shayi kai kuma ka zo kana ta shin kwalta kai eh, ba iya ni kadai ba fa gaba ɗaya shugabannin wannan yanki suna nan to amma me yasa ma bai na ya kira mu shikenan sai ku fara shin kwalta baka san me ke faruwa bane ba to zaka sani to amma waye shi wannan darma bai din kamar yadda lemur kwadi ke fitowa idan ana ruwa haka shi ma ya bujuro lokaci guda gaba ɗaya ba a yi aune ba ya shake ganin biki bai da mutanensa ya dace a susan mu sai kwahe mana kuɗaɗe yake waye shi a ina yake ni na zan shake shi da na daga murya gwani ka yi huru. idan na yin shirin fa sakon waya za ka samu ko ya samu eh, eh ya haka babban yaya ya asusu na mai miliyan saba'in ya koma sifili kuma shi yasa na ce aika daga murya ha to da na yi ihu kudi na bankin fujjaguta zai gudu ne can ga sama nan ga ka zaren sadarwa tana nan haka darma ba yake kenan ba za mu yi amar komi ba rayuwa za ta ji da hi rabu da hi yaushe ka fara magana irin ta falsafa babban yaya fushi jiji da kai kiyayya hasada yayin da asusun muke cike ne suke nan amma da zarar ka rasa sai ka fahimci duka yan adam daidai suke ba zaɓin da ya wuce mu fawwala wa ubangiji wannan al'amari domin ya muka iya kuma ka san wani abu yanzu haka bashi na ciwo wanda kowace rana ruwan rufi goma ne ke karuwa dan yi wannan titin babban yaya yalla bai ga shayi nan ka sha ban sani ba sukari da yawa kake so ko kaɗan ko daidai wa daida ka dai zaba anan muna kukan asara babba kai kana mun wata maganar sukari Kai kuma yanzu ka mare shi haka Don majalisa mu ne fa daga makwabciyar mazaɓar mu malam munaya kai ne ashe ba kai ne sarkin dalayya shi ba ni ne ayya ayya Allah sarki wallahi na dauka lebura ne shi ya sanu mare ba komi jiyan nan sun yashe na gaba daya har asun suna na benami ba su bari ba miliyan ɗari biyar suka kwamushe mu kayan jiki na kaɗai suka bar mu. kai asarar miliyoyi haka ne kuma kai shiru kenan idan ruwan sama ya ture mana gida sai mu je rafi mu ta ashar dukkan wani jace dan wannan kama abin da ya same shi kenan haka zalika wancan da ya shiga rami kamar zomo eh, eh, eh. ruwa Babanya, wancan ai rajan ne ya kai naga kansa ne kawai a waje dalibai ɗari ne suka zo cikin dare suka kama shi suka shuka shi a ah, haka me yasa to sako aka masa akan cewa ya rabu da filin da ya kwace yi kuma ya tura martani akan cewa ya musu rahin mutunci an ba abin tausayi faruwa yake bukata kai kamar baka ji ba ko kuma ka mai gurbinsa ah, lallai wannan yana da hadari shi ɗaya ne ko kuma akwai wanda suke mara masa baya ga ilimi fa yana zuwa ko me masa shi kuma in ya zo ya faɗa da bakin sa ai kai ya haka ya kira wai ka na ji ana cewa tana kashe idan ka kashe ta ne ake jin haka caji ne babu wani wai shidar ma bai yana tuzo da sakonni yana cewa mu ɗibi yara a makaranti don sun cancanta ko ba kuɗi ku ɗauke su mana ai wannan aiki ne na gari aikinmu na gari yana shafan hatta 'ya'yanmu a lokacin zaɓe na baka kuɗaɗe da kujerun shiga makaranta kyauta kenan dan ƴaƴana sai karatu a makarantar gwamnati in ba za ka taimaka ba ka gaya min na tsayawa abokin takarar ka ya ci in ya so ya gama min da darma bai muti za ka tsayawa to gashi yana kwaba siminti a nan alwai aka yi to Me gida yanzu yanzu nan na ga sakonni sai shigowa suke yi suna nuna cewa duk asusun kuɗaɗen mu ba kuɗi ya haka yalina ta ce min duk kuɗaɗen mu na banki babu shi yasa ne ce karka yi faɗa ina ta tunanin ya aka yi kuma sako bai shigo maka ba ashe sakonnin can wurin iyali suka yi wannan ya nuna kamar yadda gwamnati ke da kunda dakin katin zaben mu katin kasa shi ma haka yake da kunda dakin duka hamagawan mu yanzu me matsayi na kenan me yasa zaka damu akan abin da ka rasa dama tsirara fa ka zo wannan duniyar kuma tsirara zaka bar wannan duniyar kudaden da ka samu daga tsakankani sun kare a tsakankani babban yaya Ka ga sirki idan makaucin mutum ne za mu iya yakarsa ko mu kulla abota da shi idan shi na'ura ne to fa babu yadda muka iya shi wannan darma bai din mu san a ina ne yake rayuwa ba idan muka ci zamu yi ta tunani akan wannan abu kwakwalwa za ta zagonye hamago ka bari na ƙara samun dure da hanyoyin sadarwar sa mu ba za mu iya kama shi da namu ba ne sosai ma ku har mun kama shin ma na'ura ta gwada afghanistan yake adireshin ofishinsa kuma ya nuna gidan jarumi pawan kalyan ofishin sai na kusa da majami'ar pendama a hyderabad kowane daga waɗannan adireshin shaka taɓa akwai cakwakiya kowa da kowa ya kashe wayarsa mu koma Bambe salin alin mu buɗe shagon fani furi maganar me ake yi kai dan ku kuna cikin farin ciki ni sai rasa na farin cikin lallai ku gaya min a ina ne darma ba yake idan ba haka ba sai na soka muku wannan kwalbar ba mu san da yake ba shi sa muka ce kowa ya ba ya je Bombay kai na tambaye ka a matsayin mai kada guri a maza ka a shekara biyar din nan kai alƙawarin zaka bani da da nake so shi yasa na kala ma guri aka ci zabe lallai ina neman darma bai idan har ya shiga nuna? ga shi zan na yi ina shan barasa me yasa kai ma ka samu sako ne a'a kanwata aka turo kuɗin da za ta yi aure baba na turo mar baba ta dubu ɗari biyar ta samu amma ni ko kukan dala kenan waye ya gaya masa ni dan kwalbewa ne to wannan ma sai na sani kenan kwashe kuɗaɗen mu yake yi yana rabawa matsiyatan gari ba ko kuma dai yana bawa asalin masu kuɗin ba kai malam kuskus din me kuke da ba za ku ba na amsa ba iye na halbur shege me kwalabi bai tashi ba ku da dan manza babban yaya ya haka yana ta cin karensa ba babban kasu kuma yan sanda bai suke yi yan sanda da kwamishina dan ne biki bai suke yi suna kuma karfafa wa darma bai gwiwa yalla bai wani mai suna darma bai ya zo yana so ya ganka darma bai kace ce musu ya shigo barka ne Yo barka ne sannu ga waje nan zauna ai wato ina ta duba jerin masu bibiyar ka ne gaskiya kana kokari sosai mutumin biki bai ko ɗaya baka bari ba ka kwace duka bakin kuɗin su ka ba al'umma ka zama robin hood na india ya rasa kaninsa saboda haka tabbas viki bai zai zo ka sheke shi wannan garin namu zai rabu da mugun iri yalla bai domin samun damar shege shi dole zan bukaci masaniya akan kamanninsa ban sani ba babu wanda ya san wannan kai dai kawai ka gano ka sheke shi ya kamannin nasa zai kasance fuskar alhini gare shi irin wannan da fusatattun idanuwa kamar surar mutuwa a gaban kai ye kai kai ne kai ka dauka wannan ofishin naka ne to nawa ne tun da na daba ma wuka kana cikin ofishinka da shi da al'umma ya kamata su gane ikona da kuma garbin tasirin da nake da shi ni ne shiga zunubi ne shi kuma idan ya adalci ne ba ni idan na yi na zalunci shi kuma idan ya yi aikin al'umma ya yi ba guna Yalla bai, ko jadawalin masu bibiyar darma bai. Shugabar kamfanin nan da kishowar, shugabar karamar hukuma. Su uku sun dora hotuna kuma suna jinjina masa. Idan har muka kwamushe su dole darma bai zai kawo kansa. A tsakiyar ayi darba zan shege shi, ba zan ragar masa ba. Wannan ne harin da ya tura sabon. kai shanti ka je da su ko to baba baba ya sai za a baka ko kofi ma bai za ka ban labarin shi kawai nake ji amma ban taba ganin sa ba shin kima masoyinsa ne kamar ni mu masoyin biki bai ne yalla bai yalla bai wallahi ba mu san kofi ba dan Allah ka rubuta da dalana to haka ne me yasa ya tura masa sakon jinjina baka san shi ba shine ka sanya riga mai dauke da sunansa maza maza ka cire yaya eh, ba zan iya cirewa ba wannan shine kwarin gwiwar mu domin a yau mama ta tiyata a zuciya dubu dari uku ya bayar yau gashi tana raye ashe mamar ka ya ce ta yanzu za mu shiƙe ka zai taimake ka ne yaya ko jarabawa ma kuka yi kan ku farga zai bayyana wato ko jarabawa ma ne zai bayyana ko to barin jarraba danwa ga wannan mai suna ba yana so ya magana da kai maza maza kawo kawo kai kana ina ne kai idan kana so ka gani mala sai macal pradesh ka. ba ta nagar ka ba idan kana so ka haɗu da wannan bai din za ka zo ba shagon shayi ka ba majami'ar bagiya lashmi kona ta wuri gida na biyar na gaya ma adireshi na kai tsaye ka an tayon kaisa kai ko ina kake zan zo in sheke ka an tayo man kai wuta da mota dan uwa za ku sheke darma bai ne eh me da yake shika kawai a cikin fim nake gani ban taba gani ido da ido ba kuma dai ina so na gani shin zan iya bin ku mu je tare to ita shikar ka dauka wasan kula ne da za zo kallo abu ne na zub da jini za ka ji tsoro jan Allah dan uwa shikenan mu je to yawa na gode kai darma bai garin na zo har adireshin naka maza ka fito danwa ya kuma na ga sanar rufe kofofi mai wa guri zai zo ya baka amma wallahi danwa sam kada ka hakura kai mu fita tawagar mu ta shika ce ba ma yafiya ba ma kyaliya shika zalla danwa ko ina ya didim danwa kai wani ya kunna fitilar wayarsa kada yi kokarin guduwa ya haka danwa an kula fitila ba kowa a wajen dan uwa ba ni wannan gatarin zan je na tsaya can kamar ni ne darma bai me ma'anar hakan ke da kai kawo zan ma. kafin darma bai ya zo nan ina so mu yi wani wasa ku dauka ni ne darma bai kun gane ku kaddara ni ne darma bai ta ya za ku farmake ni <laughs> wannan yana da abin dariya nuna masa yadda za mu datsa shi Come on, come on! satena satena satena danwa ya mutu ba kai kai da kashe wasa kuma shine ka ke shi to amma danwa ba haka nake faruwa a cikin fim ba Za ka ga mutum eh ya zo da makami kawai sai amur mazga daya ni ma irin haka ne danwa ka zo kallon zub da jini shi da kai kuma za ka zubar danwa yanzu kai ka zo kana ihun babban yaya ina da wata tantama ina ga danwan darma bai ne da kyau yaro tabbas kai magana ni ne bai darma bai

Zamarabe, Zamarabe, Zamarabe, Zamarabe, yayana don Allah ka yi min rai zan kyale ka amma sai ka gaya min aikin alheri ɗaya da kai a rayuwarka ya yayana gaskiya babu amma ka kyale da zan yi da gaske to me za ka yi eh to zan zan tunano abu mai kyau ma ba ka iya yi ballantana ka aikata abu mai kyau mai fara faru uwa to mutanen mu da suka je dauko yaro gashi an kashe su dar ma ba ya turo su a mu ma sai ya kashe mu abin da yake kenan to yanzu ya zamu yi mu juya kuma mu juya wallahi zuciya ta uku uku take bugawa ni ma haka amma ku mutanen viki bai ne ko eh, eh, ah, ah, ah. so ku to mu shiga ciki sai mu magana ba bukata saboda rasuwar mahaifinki ne muka ce bari mu zo mu miki gaisuwa mun ji an ce baki shi ne shine da muka juya za mu tafi to tunda kun riga da kun zo mu shiga ku sha shayi mana mu da muka zo gaisuwa ai ba sai an yi haka ba nan gaba muka zo masha sai an jima to shikenan ruwa mun barki lafiya madalla kan wa wannan sarar naka gaskiya ya burge ni kaga mun tada wannan ko mai ke faruwa ga wanda ya jiƙwa musu ɗaya matar kira shi to dan wa eh, eh an turo mana wasu a whatsapp yanzu haka mun jiyo ne ma muna dawowa ai madam mutumiyar kirki ce ta ba mu shayi mun sha har ta dau selfie tare da mu to kufa ya aka yi mu ma muna hanya ne mun juyo dan wa ina da wata tantama kana ga tura mai gida ma wasu hotunan ne mun je maji wuri ku yi sauri ya haka mun zo mu sanar da mai gida akan waɗannan saƙonnin ya kuma muka gan shi haka dan uwa mai fara ne duka sa na banki sa na kuɗi fasfo lasisin sa na tuƙi su gaba ɗaya ya rasa kaga wani ita ce matsalar ja da 'yan na'ura ko masu shirya fina-finai barka da safiya labai waɗannan ba madatsan da muka kira daga dare ne labai shi mashakin gilla ne amma yana amfani ne da basira mu mun kasa yin komi Lallai ku ku wani abu cikin sa'a ɗaya za mu bi diddigin sa mu gano daga wace cibiya yake abubuwansa kai Vicky ba ya samu wasu madatsa daga Delhi za su iya biyo diddigin mu a cikin sa'a ɗaya amma ta yaka duka san waɗannan bayanan wannan ba shi ne mai muhimmanci ba muna buƙatar ƙarin kwanaki hudu kafin waɗannan madatsan su cin mana ya kamata mu juya musu akala ta yake nan yawa to kai Rahul ina buƙatar hoton damisa mai jin yunwa yana farauta a cikin daji sai kuma zaki yayin da ya yi darar farmaki akan jiwa sai fuskar dila yayin da ya buya a bayan ciyayi mm, sai gogon biri mai can ciki kenan wata dabbar za mu tasa ta hanyar gwamnati duk waɗannan? a mutum za a tasa mutum kuma? ƙwarai to shi kenan marin gwada kai duk faɗin duniyan nan babu irin wannan mutumin abin da muke bukata kenan turawa man datsan hotonsa za su yi ta titikar neman sa yayin da ni kuma zan ta dauki daidaiwa masu mara masa baya daga ƙarshe zan tilasta shi ya dawo mana da kamfanin mu. wannan tsari yayi da kyau gaskiya bu ya kyau jinjina <laughs> kaga wannan yarinyar tana da bukata ta musamman saboda ba ta iya magana iyayenta suka tafi suka bata a nan wajen daga yau za ta kasance a sansanin ba da kulawar mu lalle ka dauki ta a matsayin kanwarka kuma ka dinga ba ta kariya ko da yaushe to yalla bai rike ta kuje Teja nan da kwana hudu komai zai daidaita Samsam kada ka damu na gode labai muddin kana dan adam dole ka zama na kwarai muddin hanyar wucewa ce dole ta kasance da tsafta na tsari dauda marin shari la kai darma bai shayi kake so ko kofi aiki nake so Sakkowa ta kenan daga motar gwamnati da fara zan share kantinka sai kuma in sha shayinka hakan ya ma yayi eh. aka kira babban yaya ina jin ka mai gida ga darma bayanan mun gashi anan sai share share yake ka tabbatar wani mai gida shi nan mun gashi sanye da tsofaffin kayan yan sanda yana kara ne wajen rike da tsintsiya a hannunsa maza ku kawo min shi yanzu yanzu nan to mai gida kai kai kai ya haka kuma iye ya kuke nuna min bindigogi ne akwai wani wajen da zaka share ne tun na gan su da bindigogi haka to wannan lallai babban shagali ake lallai ta za ta ɗauke ci to yi kenan Thank you. wannan ne garma bai din wannan idan dan barkwanci ya kama kai wannan ne zai bani aiki wannan da tantire ya kama kai dakata gaya mu me yasa ka kira ni ka bar share-sharen da kake kai abinda da muka gaya ma ba zan daina ba ba zan yi ba daina abu baya cikin jini na to cikin yaro dan shekara biyar mahaifiyata take gaya min na daina amma na ki ina shekara goma baba na ce min na daina amma na ki ina da shekara ashirin kauna ta tace min na daina amma na kiya yarinyar da nake kauna ma na rabu da ita amma ban rabu da wannan gajeren wandon ba sai ka gaya min ina ne za a harima kana hidima sosai ga al'umma me kake samu sakamakon hakan farin ciki mana lafiyar al'umma ita ce farin ciki na Me mutum ke bukata ban da wannan kai eh? kai da ka kira wani aiki me kuma na nuna min bindiga sam sam maka san da ne kar ka yi duba da jikina ka yi duba da ƙurar da ke bayana dan ka gane daga jeren wando kada ka ce za ka rena ni idan na gada ma gaba ɗaya garin nan ma sai a datsa shi gida biyu ka gane ai mutum dubu ɗari da ashirin da hudu da ɗari uku da saba'in da tara ne suka kasance suna aiki a ƙarƙashin iko na daga ofishin babban minista da zuwa farfajiyar terminal alhaji ko komi sai yadda na matsa hannu na yake yi kai da sai bayan na gama shi da kake farkawa daga bacci me ka sani akan yadda gari ya kwana kai ba titina ka ka sani ba to ni har kwatoci da lambatocin gefen titin na sani wai wannan wani yare yake yi ne na kasa ganewa sai maganar shana yake da wani kwatami maza ku shege mun banza a kyale shi yalla a kyale shi yalla wannan sunansa da raju ne ma'aikaci ne a hukumar raja mundire hoton wannan yasa da muka fara bin didigin sa shi yasa da kai da shi kowa ya kasa fahimtar maganar juna kar ku kora shi ya tafi ina shan shayi na mutanen ka suka kawo ni nan a biya ni kuɗin shayi na sai in tafi karbi kudin shayi na baka sha bani to ba kudin sayan shagon shayi ba rufi goma kawai za a bani to amma rufi goma sai ya tafiya ta rufi goma kawai kai ba shi rufi goma ya tafiya ba mu waje na gode da fara kundin twitter ya bude da sunan darma bai ta hanyar amfani da bayanan kanin kai labai to amma ya kani na ya mutu waɗannan mutanen su ma an yi amfani da bayanansu duk su ma waɗannan sun mutu ai yaya amma wannan akwai basira yana amfani da kunnen matattu yana sheƙe na raye yanzu haka cibiyar sadarwa da ke amfani da ita ta akashi ya dan ministan gida kuma shi yana raye akashi dai idan kin tace mu yayi daidai to yau dinnan zai kashe shi me da nayi da za a shege shi ban gane wannan maganar ba kai kira akashi a waya to yalla bai yanzu na makwa wannan waya da aka kira tana kashe yalla bai yana ga ya riga ya hau jirgi fa ni ba hankali na ya tashi ka tura masa sako mana ka ce ya zo gida yalla bai waya ma bata shiga to ya taya za yi sako ya shiga kai wani ba kai mana yalla bai ka sako ma ya shigo mana yalla bai sako ya ce darma ba shi zai ba kwamushi shi zai kawai to labarin kwamushin ne kake bani shi cikin murmushi eh, eh, yalla bai haka fuska ta take ko da lamari ne na kuka haka kuka yake zuwa mai gida yaushe yaron mu zai dawo ne a bar kauna ba da yawa ba zai iso kannan ki saurari wa'azin caganta kwata sauraro a tashar mahabarata to mai gida ha ya kai labai madadin ka kai wa madam abin da ke faruwa sai ka ce ta saurari wa'azi kuma kai idan ta samu wannan labarin zuciyar ta bugawa za ta yi domin a halin yanzu magunguna ma take sha saboda haka kai shiru ki shiru tashi warawo wannan wani irin rashin adalci ne yalla bai yayan masu kuɗi da masu mulki da sunan sai an biya kuɗi ba sabo abu bane abu ne da ya zama ruwan dare zan dawo da ɗanka gida cikin ƙoshin lafiya sannan shi kuma darma bai zan kwamuso shi na kawo ma shi har gabanka kuna ji duk wanda kuka ga yayin rashin gaskiya ku kama shi ku ciro daukar na'urar sa ido ta tashar jirgin sama ku tace ku tsefe duk wani bayani a motsa maza maza maza maza Yana bai lafiya binciken mai kuke haka Yana bai aka samu sakon da ƙarya da yawa amma bai sa ke ɗaukar mataki akan wannan ga na'urorin sa ido ta ko ina wannan tashar akwai cikakken tsaro ta yaya hakan zai yi yalla bai kaga kumar wannan mutum ne wanda ya faɗa magana to dole sai ya cika maganar kaga ko wajibi ne mu ɗauki sakonsa da muhimmancin gaske wannan mutumin darma ne fa saboda haka dole mu kula jirgin UK Boeing bakwai yanzu zai sauka a tashar jirgin sama tara Rajiv Gandhi masarrafi mu zo mu ji samansa masadar shamsa ba tsora kaɗan mi karo da jirgin masarafi mai ke faruwa ne captain wani aka sai aka samu amma ku sauka a tashar begun pet captain buɗe jadawalin begun pet to yalla bai yawa <laughs> maza tayar mu je mu kana ji idan har wannan jirgin sauka bai gumfet to dan ministan gida zai samu matsala yalla bai idan kuma jirgin ya sauka nan fasinjoji dai za su samu matsala kada ka damu da wannan munan zamu ba su tsaro yalla bai anan ba da umarni yan sanda muke aiki ba da na hukumar tashi jirgin sama muke aiki jirgin bai gumfet zai sauka kalle daga ba ɗaya dagula wannan al'amari shi da mintuna uku zai iya isa bai gumfet mu ko sai mun bata sa'a guda kan mu isa ka ga ministan gida abin ba zai yi ba gare magana da kwamishinan da yake can ka kawo shawara hakan shi ya kamata mu halo ya labai Halo? Yawa kwamishina. Yalla bai. Inda har zai iya sauya akalar jirgin sama, to ina tsoron abin da zai yi wa ɗana. Yalla bai kada ka damu. damuwa akan maki shi yake kara masa tasiri akan ka kawai ka manta da shi nan da minti biyar zan haɗa ka da danka koyi magana Alo baba yaro da fatan kana lafiya dai ina nan lafiya baba jirgin ya dan samu matsala ne shine muka sauka a Begon Pet madadin Shams Abad wannan matsalar ba ta jirgi bace ta darma bai ce sabo bai turo mana akan cewa zai kwamushe ka babu waye darma bai kuma me yasa zai kwamushe ni wannan daga baya din na gaya ma kai dai ka shiga motar yan sanda su kawo ka gida to baba barkare sunana teja ni kuma akash motar da za ta kai ka gida tana can idan mun fita waje to mu je wai wani ne darma ba yayi barazana zai kwamushe ni ko waye shi ni ne nan amma ka iya tsokana to ni ta ranka ko kakanka ne da zan tsokane ka kai wai waye kai ma Muje. yalla bai an kwamushe yaron mu fa yaron yana hanyar fitowa yalla bai daga daki wace uwar zai fito bayan an gwamshe shi me ta ya za gwamshe shi bayan bai fito ba to me ya fara ka yalla bai ko kuma waye baka aikin dan sanda ba ni ne zan gaya maka abin da ya faru kana burgar wai ke jami'i ne na musamman kana ado da hatimin ka. ni ban san me za ka yi ba amma lele yaro na ya dawo gida idan ba haka ba kai zan fara shekewa me ya faru yalla bai abin da ya faru shi ya gaya min kai man gaya maka ne kai ma bai ka raina mun wayo ka ɗauke shi ko to duk inda ka shiga ba zan kyale ka ba yadda kake tafi da abubuwan ka a kwanakin nan abin yana bani tsoro gaskiya ka tattara ka gudu ka bar nan me yasa zan gudu mama ya sa mutane da yawa maraici saboda haka shi ma yanzu zai maraici saboda sune ne fa nandini take asibiti yanzu da a ce mai gida ya yanki ne haka zaki ce kuma da a ce dani yar cikin ki ce zaki ce a kyale su ne yayin da wani ya bamu wajen zama bisa lura muna tsaye a doguwar mota muka nuna wa mutum farin ciki da godiyar mu har ya sauka kenan kasancewar wanda ya sulla nasara ta a rayuwa baya nan shi yasa ke cewa na kyale komi muddin kamfaninsa da nandani ba su samu adalci ba ni kuma ba zan tsagaita ba கட்டி கள்ளக்கு முன்னெல்லாம் நல்லா காட்டு கெட்டி ஒல ஒல వయ్యాలలా అమ్మ కుట్టి రవె నట్టింట్లో కుడికాలెట్టి mai gida na kira wayar yaron mafa na ci tana kashe yaushe zai zo ne madam zuwan shi fa yanzu gaskiya ba a hannun me yake ba yana hannun darma bai waye darma bai kuma rabu da wannan shirman man magana yake akan kaddara irin ta ubangiji wanda ya zo daga cikin barata ki je ki saurari wa'azinki to mai jira. yalla bai tun da ya gwamu shi a kash ba shake shi zai ba wani abu yake bukata daga wajen mu yalla bai lambar ɗanka ce take kira na dauka ka sa an sakuwa maza sa halo tarma bai kai da ka cutar da shi kaji ko za mu shirya ma duk wani abin da kake so idan har kuna so na kyale shi ina bukatar snacks kai maza ku kawo snack snack yake bukata snack ba kayan fulawa snacks na ce ba snakes na ce macizai macizai dai macizai kwarai kai idan har kuka yi wani yunkuri na bin diddigina ko 'yan sanda suka nuna wata zakalkalewa to ɗanka zai zamo shekake adadin lokacin da na baku sa'o'i biyu ba ƙari ba rage kai Ko wannan ku ya je samu maciji maza maza ku ba zama yanzu nan labe da madara ce ko koyaye kanti za mu je mu samu macizai na za mu samu labai ni tsoron maciji ma nake labai ko a talabijin ake nuna wallahi karkarwa nake duk macizan da ake da su kuce ba za ku iya kamawa ba ku ba zama ku nemo su koma ina ce ku je ku nemo su yalla bai ka kwanta da hankalinka zan ji da wannan al'amarin yawa Sa ta ansa kuwa sa ansa kuwa ya dai da su ina jan kayan labai macizai guda biyu nake bukata nan da sawoyi biyu ka gane ba ma macijin ba ko sa a cikin sawoyi biyu ba za mu samu ba domin nemo su ba sai mun shiga daji mun binciko ramuka da sakuna sai mun yi amfani da beraye hayaki da dai sauransu sakon ruwa ko tafiyar maciji ba wanda zai iya cewa ga tambas yan labai eh. yalla bai a bisa hasashen sa kafin a samu macizai biyu nan za a samu watanni biyu amma yalla bai bari kira sati na maciji Halo sati kana ji ko macizai biyu nake bukata macizai biyu eh kwarai kwa dala a kama musu cikin ujula yalla bai matata ta kafa mun kahon zuka kan rabu da harkan macizai saboda haka gaskiya yanzu ni na yi ritaya kai dan Allah ka rabu da wani batun matarka zan nema ma yarinya karama hadadiya da hada ka da ita amma dan Allah ka mu macijin nan kai shashashan banza hamagon banza kawai dawowa ta kenan daga bautar maciji ta kuma ka samu jina ya maka farautar maciji na daddatsa ma jijiyoyinka ba wannan bane ministan gidan da ke bukatar su dan Allah ki fahimci al'amarin kin ji ko zancen banza idan minista yana son maciji ya je ya kama da kansa mana ko ya tura ɗansa ya kama masa to ai wani ne kwabu shedan nasa shine za a bada maciji za a karbo dan haka ne wannan ministan da gaba ɗaya baya da amfani ka gaya wannan shashashan falfalan hamago da ya je kama da kansa banza kawai hamago a je waya kai ya za ka yi waya a ta zagin haka irin wannan zagin haka yalla bai zagin da ake magari ya fi wannan gaya ma ne ba ma yi mai gida a bar mana wannan aikin akwai wani da ake kira raja mai macizai a gurin shi yan fim suke samu Shalom. raja mai macizai na samu labarin kana ba fim hayar macizai da Allah ka turo macizai biyu gidan ministan gida yanzu za mu biya ka magudai Da a yi dauka da su dole ne wai sai an sa sunan babansu da kuma sunan mamansu sunan uba da sunan uwa maciji kuma haka abin yake wai sabuwar dokarsa ce haka yanzu ma macizan da ake sawa a fina-finan na na'ura ne ba na gaske bane yanzu na kasa ci gaba da rike macizan shine na raba da su yanzu dage gare ni in kuna so sai in kawo muku dage mai gida wai ba maciji sai dage ya kawo kai ka san cewa macizai da dage magautan juna ba ne? me yasa sai ka fa mana sabon ya mutsi ne iye in dai kuma sai macizai to abin ba zai yi ba macizai sai dai gidan zu kwarai ya ce wani abu mu je mu dauko na gidan zu din maza mu je lallai ya shiri cikin basira kaga ba za mu yabi ba kenan haka ya za mu kenan akwai abin da bai sani ba ai na sa wace diddigi a kwandon macijin yanzu za mu san inda yake ta hanyar na'ura yalla bai yalla bai yalla bai idan ya so ya gane an haka hakan fa da hadari idan tsoro kake sai ka tsaya anan ni nan na fishi haɗari. hadari a yau za mu ga waye zai yi nasara yalla bai yalla bai ka saurare ni ये ला भाई ये ला भाई खै सौरी ताकता Маза, маза, маза! yalla bai san ba zan bari ka shiga ba me yasa saboda lalle dole ne ministan gida ya mutu yalla bai me yayi da yace ci hakan to kai lakshmi candi kai candi candi kai menene zaka yi adali yan majalisa zaka je gani an dara baban dole zaka gani yaran gidauniyar ka sun mutu ne sanadiyar saran maciji indiya ya kamata ta haska sannan talaka ya yi kuɗi ya ji daɗin rayuwa wannan shine tunaninka mu kuma tunaninmu mu ne kaɗai ya kamata mu haska mu ɗaukaka a rayuwa ni minista ne sanadiyar sanyawar kuɗin biki gobe dana zai zama babban minista ka miƙa masa kamfanin da ya ka miƙa in ba ka ba wacce ta rage maza ta zama shiƙiƙiya. yarinya yarinya nandini nandini yarinya nandini nandini nandini kai yaro na bai na ciki kuma yana riƙe da maciji a hannunsa yanin ya ce ke tunani dan Allah ya ce ba ta iya magana dan Allah ka taimaka mana shi kuma zarare ne yana daga cikin ɗabi'a sarazar 'yan mata yayin da yake jin daɗi abinda za a yi kawai ka sa hannu sai kyale ta ke cire riga Nandini! Nandini! Nandini! Gaskiya sai ka ganta, ana zana take. Nandini! Nandini! Nandini! Nandini! Nandini! Nandini! Mutuwa Nandini! Yi haƙuri Nandini, yi haƙuri. Ki daina jin tsoro ga nan, mu je. Nandini! Nandini! Ka zama shakagiya ne. Eh, ba zan kyale ko dai daga cikin ku ba mu da muka shege mutane da yawa me yasa za mu kyale ka maza shege shi ka tashi rawo ka zuwa makare waɗannan su sadaukar da kawunan su ga juna sun kawunan su ne da an sa hannu a takardar kamfani gaskiya wannan ba kyauta ba kada kai kawa zuci ko kuma hakan ya faru ga ahalinka ka gane yalla bai waɗannan gawawakin su ɓace ka faɗi cewa ya shake kansa ne saboda alhinin rasuwar waɗannan yaran in ya so gawarsa sai a ɗauka kai gidansa sabanin yadda kowa ya ɗauka yarinya tana nan bata mutu ba bata yi numfasawar ƙarshe ba ne gaggawar kai ta asibiti da ya ja kare na gayawa tana asibiti tun daga wannan lokacin shine yake kula da ita yalla bai ka gaya min ta yaya zararen da yake razana yan mata da maciji sannan ya yi musu fyaɗe wannan zararen ne za bari ya ci gaba da rayuwa cikin al'umma duk wanda ka gan shi rike da adda to yana da dalilinsa to amma ka rabu da kowa ya fara sara da kashe mutane to mai amfanin doka yalla bai dan Allah yalla bai yalla bai kada haka yalla bai kai <laughs> ka gane ni za su kashe ni fa waɗannan dan Allah ka kyale ni da nandiri ta roƙe ka ka rabu da ita ne ka rabu da nan daki shoma akan me yasa zan kyale ka kai eh wani abu ya same ni baba na sai ya kashe ka ba zai kyale ka ba kai ihu kai ihu sosai ta yadda babanka da yake mara ma baya kana rashin mutunci zai zo da gudu sanadiyar ihunka yi ihu yi ihu man yalla bai ka bani karin rabin sa'a zan baka hujjoji akan duka bannan su yalla bai dan Allah ba ni ya kamata na san wannan ba kotu ce ita ma nan da ne ka miƙo ta hannun hukuma za mu gabatar da ita ko ku tafi da shi yalla bai yalla bai dan Allah yalla bai ka tsoro ne yalla bai kenan nan da ni tana raye me kake faɗa haka kwarai baba nandini tana raye gobe za a gabatar da ita a kotu ta yaya za a yi mata ciya ta zama raye ya kuma ta mutu ba ne idan ban ga tashi warawa ya shigo hannun mu za mu san gaskiyar komi yalla bai a'a zan ka tushwarawo mai fara haka yalla bai kama tija da kai kuskure ne babba yalla bai mai fara ne suwaye kuma kai ku suwaye wayo mai gida ku gaya min ina nan da ni take ni kuma zan kyale ku ba mu san da take bayin labai ba ku sani ba kai ku muje je. ba aikin ku datse asusu daga koyina ba kai wato kenan za ku iya tsayawa abokinku ya yi ta sheke-sheke sarransa gaya min ina nan da ni take ba mu san komai akan wannan bayan labai ke ma na san haka zaki ce baki sani ba ko eh maganar gaskiya ban sani ba shi ma Venkatesh Warao haka yace bai sani ba amma ya sani ko ya Venkatesh Banka Venkatesh Warao dukkan wasu tsare-tsaren mu da bayanan mu dukkan hada ka bashi mun saka ka zama mana karen tsaro shine ka zamo karen farautarsa ya fito mana a darma bai ka gaya min ina nan da ni take ko kuma duka waɗannan mutane su zama shegaggu ban sani ba kai kada ka haka bada to ko na bi su ɗaya bayan ɗaya na shege su kada ka kashe su dakata zan gaya ma asibitin sunshine ɗaki na ɗari da biyar kai a kash nan baba garzaya zuwa asibitin ka shege ta to baba Viki ka je magargama ka shege shi kai waɗannan duk ku tattara su ku je ku rufe su wannan zaka gurin nan sannan ku ba da hannuna zan shege shi kai ba ni ya kamata ka ceci wannan yarinyar asibiti shi kuma teji a magarkama ya kamata ka cece su ka kuma tabbatar da adalci na barka ka shigo ne saboda minista ya ci a don allah ka kammala nan da mintuna goma ka fito kai darma bai ka daɗe kana mun wasa da hankali yau kan mun same ka ba za ka halarci kotu ba gobe nan zai shege ka tashi Kai, me kake a nan? Mai kawo ka nan dai? Wai wannan waye ne? Gaba ya zame min makale mata. Ba kowa bane ya makale kuma aka makalkale mara face kai. Sakance kuma mai kwace kansa to ne. Shi ya rubta ka? Kai kuma ka rubta. da kai kake nan shi to yana ina ina gaya ma ne a bisa godiyar kuɗin shayin da ka bani wace ranar na zo nan ne domin na share magargama shi ne ya ce min darmala ju zauna nan bari mu fita wajen jin heke mutane uku ina nan dawowa ban tambaye shi zuwa mutum uku ba shi ma bai gaya min ba sai dai ya bani wannan madigar ya ce min duk wanda ya dame ni na alburu he ege kai darmala ju gaya min yana ina yanzu ko kuma in shege ka wannan waje ne mai daraja wanda a cikinsa mutane da yawa suka rubuta tarihi zubi zubi sinki sinki wannan ne yasa ba na so na zub da jini a nan saboda haka karka hasala na fice daga nan fice daga nan kai kai kai kai kai ni tamkar jariri mai bacci akan cinyar ummansa ne kada ka taba damun alburushin da ke kwance a cikin bindiga yana bacci na alburushe ka rufe idanunka ba zai hana na alburushe ka ba ba zan kyale ka ba samun bindiga da alburusai a ciki ba shi bane sanin inda malatsa take ina ake harbawa ne me kake faɗa haka baya cikin magargama ba ka ganin cewa ta yiwu asibiti ya je dawo nan yarinyar kada ki ji tsoro wannan karan sheki ki zanyi kai kai tsige shi mana kai eh. allurar guba ya masa wacce bata kashe shi ba amma ya ce ba zai wuce rabin sa'a raye ba amma ya ce na da bakari wannan aka yi wa ɗanka zai dawo daidai yana ina yanzu yana cikin mota mai gida jiran yaro da abin da kake so zan baka amma dan Allah dana ya rayu na mu alƙawarin zan saki iyayenka da kowa naka kuma kamfanin da biki baya karba zan ba yarinya kamfanin ta yalla bai kada kai ta jin magana har lokaci ya gure rayuwar yaran mu na hadari maza ka sa hannu ka bai to ta za mu samu takardun yanzu da za a sanu a kansu to ai ka sai yalla bai biki <laughs> bai gashi dan Allah ka sa hannu saboda dana ya rayu sa hannu me kenan sai ji tsoron san sa hannu mika wuya shege mutumin da ya sheke min kani zan yi zan taimaki ɗanka ya rayu kai guna mama ja kada ka daga tawa ka ko kada ka watsar da ka saboda mahaifiyarka kai uwa ta gari na ji labarin cewa mahaifiyarka ta yi waga sosai idan baka karya wannan gubar ba to ka daina jin ta. Бери Вагата. bugawa yanzu muna kan sadaki ne fa shi kuma can yana gwamzawa yayin da bugawar zuciyar wannan sai bi take kamar su ta jirgin kasa idan bai dakata ba ka zai zama shekake ta biki idan ba ka ba ɗana zai zama shekake yanzu yalla mai basu daina faɗan nasu ba fito daga cikin komawa ya zama shekage rayuwar ɗanka tana hadari kai idan Allah ka daina wannan zancen ka daina zance mana kyau zuciya ta za ta iya bugawa to shi kenan labai shi kenan su da sai yake oba idan mai gida ya sheka kadarorinsa sun zama namu ya sheka tukunna daga baya sai mu ga ya za a yi kai ya isa ya isa ya isa dan Allah kaga sa hannuwa nan ko na sa ko ban sa ba ba zai canza komai ba dan sai ya shege ni ba zan sa ba an kashe mun kanina dan kashi ma ya sheka da ni da kai din ma kowa ya mutu idan ba haka ba to mu shege shi to wannan dan zanga zanga ce da dole sai tare zamu yi mutuwa ce ba ka san wani abu kuwa shi kanin naka wato bai zama shekake ba ba yana can a masaukin baki na da gaske kenan kanina yana raye sanya hannu sai hada ku yi magana yanzu nan za ku yi magana to a da shi mai magana ka taba ganin shekage yayi magana to ita dama siyasa ai gaya wa mutane abin da kunnuwan su ke so su ji ne kai yanzu ka riga ka shake biki dan Allah ka ceci dana sai Nandini ta ce nayi zan yi da wannan shirin naka ba dan ba uban ma zai iya fara mutuwa kai ya guriyar bai. to ai ni san ba san inda yarinya take ba dan ka tashi warawa ne kada ya sani to to amma ba ka sa shake shi ba to so ka ka tira masa zanen sakatare Allah sarki Allah sarki nan da ni tamu dan Allah jike masa ya cici rayuwar dana kiran yayi kuskure ki masa aikin gafara in yana zai zama babban minista ke kuma san mai da ke mataimakiyar babban minista zan shirya miki babban shagari da bikin ki zan sa ki zama sarkata ma dan Allah ki gaya masa <laughs> ka gani ta ce ka taimaki mijinta ka ce angonta yi mana makaranto ba abin da ta faɗa ba kenan eh? cewa ta yin ana yafe kowane mai fyaɗe ta hanyar aure to tsaro fa ya kau ga 'yan matan indiya cewa ta yi tantire irin wannan sheke ya kamata a yi yaro yaro goyo yaro ka bayar ga wani zaka yi wasa kai ma ba alkawari kai ka karya ba yanzu wannan ma haka ne kar ka kyale shi idan har ka rabu da su to za a rasa duk wata rahama da adalci a cikin al'umma masa shege shi yalla bai wasu su zama shigabbu sauran kuma sun bece to ni kuma mai mako mata yalla bai ministan gida ɗansa da kuma vici bai sun yi harba harba sa a bisa rikicin kadarori sun kashe kawunansa abinda zaka faɗa kenan eh? teja yalla bai mara gaskiya shine ya kamata ya ji tsoro al'umma su ya kamata samu ƙwarin gwiwa sunan darma bai ya ci gaba da tasiri tabbas yalla bai baba za ka samu lafiya kada ka damu mu je asibiti sannu